addu'a ta gaba du'a'u liqa'il aduwi wa dhis sultani addu'ar karambatta da gamuwa da abokin gaba da kuma mai mulki azzalimi liqa'ul adu duk lokacin da Allah ya kaddara Allah kiyaye kuka haɗu ga ga abokin gabanka kasa an ce kun haɗu da abokin gaba fa Dama ko kai ne ko shi ko kuma ka fada hannun mai mulki zalimi ya cafke ka ka shiga karkashin damkarsa ko aka tukuikuya ka aka kai ka hannun shi ya za ka yi abokin gaban nan Barawo ne ya shigo ma gida abokin gaba ne Dan fashi ne ya tsare ka a hanya a mota abokin gaba ne wani ne aka turo ya kashe ka a gida abokin gaba ne wata masifar aka kulla maka ka haɗu da a ada'u za a je a jefa ka cikin wani shari abokanan gaba ne so yayin da ka fada cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ka haɗu da mutum ga ka gashi ya za ka yi to ka manta da Allah kada ka manta da Allah this sultan kuma duk wanda ya fika wanda yake shugabantar ka ya fi ƙarfi saboda wata dama da ya samu ta duniya ba sai sarauta kaɗai ba duk wanda ya fi ka a sama da kai yake kuma zai iya amfani da damar da yake da ita ta karfin da ya fi ka ya zalunce ka to shi ake nufi anan to sai ka ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ya Allah muna sanya ka kai ubangiji ka mamaye kirjin waɗannan mana wannan maƙi. Allah ka shiga irjinsa ka mamaye ka danne shi kada ka bashi ya cuce ni ko wannan mai mulkin wanda zai zalunce ni Allah shiga kirjinsa ka hana shi sakat me yasa aka ambaci annahar saboda abokin gabanka da ya ga ya isa zai iya yakar ka ai gaba da gaba zai fuskance ka ko ya Allah kirjin da yake gadara yake tunkara na da shi zai cuce ni Allah shiga kirjin ka hana shi iko sakat abin nufi ya Allah duk fuskan da abokin gaba zai zo min ya cutar da ni Allah ka danne wannan fuskar kakka ba shi daman ya cuce ni wala udu bika min shururihim ya Allah muna neman ka tsare mu daga sharrin su duk wanda zai cuce ka ya ma sharri duk wanda zai zalunce ka ya maka sharri ya Allah magance min shi kuma ka raba ni sharrin sa ko yayi sharrin Allah ka hana sharrin tasiri wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma riwaya ce ta imam abu dawud da imam al-hakim kuma ta inganta akwai wani malamin wata rana yana yana ba mu labari yana karantar da mu wannan addu'ar da muhimmancinta ya ce wallahi shi ya gani a aikace ina lokacin da ake wahalan mai din nan kwana biyu uku hudu ba a samu man da za a zuba a mota ba ya ce ya ya shiga layi Haka zo aka rikitar da gidan sojoji suka taho da da ake zuwa ana ba da mai da soja da ɗan sanda ana dukan mutane ana ba su gado ji wata rayuwa malam kama manta ne a dake ka dan zaka sha mai a dake ka a fasa motar ka ce wallahi mutanen suka zo da wuka irin tasu ta sojojin nan faffasa gilas da itace sai a rafke gilas ɗin motar ka a fasa a sa wuka a fasa makataya ya ce shi kuma yana ciki an riga an matse shi mutane ana ta gudu ana ta kwana da mota ce kuma mota na ita kada yake da ita ya ce wallahi suna tahowa suna tankaruwa ga shiga su ya fara Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim yana ciki yana zaune a cikin siyarinsa yana ta wannan addu'ar ce wallahi a gabansa yana kallon su sai da suka zo daidai wurin motar malam sai Allah ya juya da su kullum sai suka tunkari wani can kuma hankalin ya koma can hayya hayya ya kai kaka kawai sai aka koma motar bayan sa an ɗauka shi din an fasa masa mota ta fi a irga da aka sassoka musu wuka ana ta sassace su ana fasa tayar ya ce wallahi a gaban ya ga sai na bayansa an yi wa na gabansa an yi wa na bayansa suna wucewa ya dandanna ya samu ya tura ya gaba ƙwarai kuwa malam magana annabi gaskiya ne yawa kawai dai an raba ka da sunnan ne ba a koya maka ba ba ka ma ɗabbakawa a rayuwarka amma rike ta ka gani duk wanda ka gani kana tsoronsa zai cutar da kai ko an ce za ka je ka haɗu da shi zai iya maka illa to ka ta addu'a wallahi sai Allah ya karya makircinsa kowa yi shi ai ba wanda karfin Allah to kai ka nemi taimakon Allah Allah ya taimake mu